Assalamu alaikum barka da wannan lokaci ga masu tambayar mu cewar ya za su ɗauko za su yi siyayyar BNB su zo su yi swapping da shi su siya wani coin a cikin Trust Wallet to zan yi bidiyo a yanzu insha Allah. Da farko mutum zai zo ya shiga kan KuCoin ga ta nan. To bayan mun shigo kan KuCoin Yauwa to yanzu mun shigo kan kukan. Ga market nan. Yauwa to. Yanzu kukan ɗin ta buɗe sai mu zo market. Yanzu market za mu shiga. To bayan mun shigo market ga BNB nan. BNB slash USDT. To bayan mutum ya shiga ya siya, mutum ya riga ya siya sai ya koma kan asset. ga yi nan nan inda aka rubuta asset to idan mutum ya shigo nan inda aka rubuta asset ɗin sai mutum ya koma nan inda aka rubuta transfer sabida can inda muka siya yana trading wallet za mu yi transfer zuwa main wallet inda mutum zai iya yin withdraw kenan sai mu taɓa sai mu taɓa nan wajen transfer to bayan mun taɓa transfer sai mu zo search coin sai mu searching BNB to ga BNB nan tunda shi muka siya a can to ga transfer nan nan na farko yana trading yana kan trading account muna so mu dawo da shi kan main account to yanzu yana haka sai mu zo nan ga wannan wajen shi za mu taɓa in muka taɓa shi zai canza zai maida mana da shi from trading account to main account to kawai sai mu sa all ga inda aka rubuta all sai mutum ya taɓa to ni yanzu ko na taɓa ma dai ba zai ba abin da zai zo sabida ban da komai ga shi na taɓa ya nuna zero to bayan mutum ya gama ya taɓa ya nuna mai sai ya zo ya danna confirm to kana danna confirm already zai je kun gani ni yanzu ya nuna mun please enter the amount to dama ban da komai na ce muku a wajen to bayan mun kawo shi nan sai mu zo mu danna sai mu fita a wajen to bayan mun fita sai mu dawo kan withdraw bayan mun zo kan withdraw ga nan. To bayan mun taɓa withdraw sai mu, sai mu taɓa BNB gashi. To bayan mun taɓa BNB abu na farko da za mu yi tunda BNB Smart Chain za mu ɗauko za mu withdrawing withdraw sai mu fita anan sai mu je kan Trust Wallet ɗin mu. to yanzu sai mu nemo Smart Chain, BNB Smart Chain a nan, BIP20 kenan na, Ga BNB Smart Chain, to idan muka taɓa sai mu zo mu taɓa Receive. To ba mun taɓa Receive, ga coffee sai mu taɓa copy to shikenan mun copy wannan wallet address ɗin sai mu minimize sai mu koma nan cikin kukan kenan to za ma za su tambaye mu cewar wane network ne gashi select network to sai mu taɓa sai mu zo nan to sai mu taɓa nan to nan ɗin gashi akwai BNB Bitcoin Chain na BIP2 kenan, akwai kuma BNB Smart Chain shine muka kwafo gashi nan BSC kenan. To sai mu taɓa kan BSC shine na BIP20 to yanzu gashi ya hau. Ya hau kai BNB Smart Chain sai mu dawo nan inda suka rubuta mana Inter or First the address. to sai mu pasting address ɗin da muka copy ga inda aka rubuta paste sai mutum ya taɓa pasting ɗin kaga ka yi pasting na wallet address ɗinka sai nan kuma amount ɗin amount ɗin sai mutum ya rubuta ya sa max sai mu zo nan sai mutum ya sa max a amount ɗin shi to ban da komai na gaya muku a wajen bayan ka sa mark sai ka zo ka danna withdraw ga yanda aka rubuta withdraw nan sai mutum ya danna to ni kun ga da ban da komai ba zai kai ni wajen ba to kana wuce nan zai kai ka inda za a turo maka OTP ta namban waya bayan an turo ma OTP kana sa OTP din kawai zai tafi successful zai zama ya tafi cikin Trust Wallet to sai ka koma can kan Trust Wallet din sai ka dan jira shi to bayan ka jira shi zaka gan shi ya sauka to bayan ya sauka akan ciki a ciki na sai ka tafi inda za zaka je kai suwafin ɗinka to da farko mutum zai taho zai zo ya shiga browser ga inda aka rubuta browser nan sai mutum ya shiga to dama mun yi magana cewa za mu yi yadda mutum in ya kawo ne zai shiga PancakeSwap kuma ya yi swapping a can to ga PancakeSwap sai mu taɓa fanke swap yanzu mun taɓa kan fanke swap ne to already za ka zo ka sami nan wajen ya yi ma connecting wallet ma kawai in ya ma connecting wallet ba sai ka yi ba in ka gan shi kuma yana ma connect wallet sai ka danna connect da ka taɓa connect shi kenan zai connecting to nan tunda ka riga ka abin nan zaka ga BNB a sama nan kuma ga wani coin nan na swap wani cake to ba cake ɗin muke so mu swapin da shi ba yanzu zamu koma WhatsApp zamu je mu dauko shi wannan address din contact address na shi wancan coin ɗin da muke son mu siya to yanzu ga contact address ɗinmu nan na shi wannan coin da za mu siya ga shi nan za mu yi copy ɗin shi alaikum salam to bayan mun yi copy to ga shi nan mun kwafo shi wannan contact address na shi wannan coin ɗin kenan to sai mu daɗa komawa cikin trust wallet sai mu zo kan shi wannan mistake ɗin ga inda aka rubuta mana search name or first address to ba search name za mu yi ba za mu yi na address ɗin ne yanzu to yanzu ga yana mun yi na shi wancan contact address ɗin to ga nan ya fito sunan coin ɗin cloud tx sai mu danna nan cloud ts sunan coin ɗin na ɗan yi mistake ne shine na dawo baya sabida akwai abin da ya kamata na nuna to ga nan ya fito cloud gx ga shi nan sai mu zo mu danna import tunda ga shi sai mu zo kan import ɗin nan sai mu taɓa import zai nuna mana haka sai mu taɓa nan wajen I understand to bayan mun taɓa I understand sai mu zo mu taɓa kan import ɗinnan again kuma to bayan mun taɓa kan import again to gashi nan ya fito wannan coin ɗin cloud tx to bayan ya fito sai mu duba mu gani abin da za mu siya na bnb ɗin da shi za mu yi swapping tunda da bnb ne dama bnb gayi nan a sama to sai mu zo mu taɓa max in muka taɓa max shikenan zai bamu adadin shi wannan coin ɗin yanzu a ƙaddara mu ce zamu sa BNB ɗaya in muka sa BNB ɗaya to za ku ga adadin da zai bamu na shi wannan cloud ɗin yawwa in muka sa BNB ɗaya ga nan zai bamu wannan adadin na cloud guda dubu ɗari biyu da sha tara da ɗari biyu da hamsin da shida da BNB ɗaya kenan to haka dai duk adadin BNB da ka zo da shi wajen haka zai nuna ma daga nan Kanga nan ya nuna min insufficient BNB balance to ban da komai ne a ciki dama na ga muku kawai dai gwaji zan yi sabida ba wai ni zan siya ba ne yanzu kawai gwaji bidiyon gwaji ne na yi to bayan an gama wannan sai mutum ya zo idan da akwai BNB ɗin nan inda ya nuna insufficient ɗin nan zai nuna mana mu taɓa shi to muna taɓawa zai kai mu yadda za mu yi swapping kawai Da direct zai nuna mana har ya kai mu mu confirming muna yin confirming kenan already ya riga ya siyo shine kawai dama iyaka abin nan ɗin insha Allah to amma ni yanzu ban da komai shi yasa ba zai bani damar danna wajen ba dole zan bar shi a haka gashi insufficient ɗin to amma da ina da shi dole zan iya dannawa to shikenan insha Allah da mutum ya riga ya bi wannan matakan dai zai zo ya siya cikin daɗin rai ba tare da wani matsala ba. Allah ya taimaka. Kuma kar a manta idan wannan ne farkon ziyartar wannan channel namu ka a manta a danna mana subscribe kuma a danna mana ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora wani sabon shiri yadda za ku samu alatin na sanarwar mun ɗora insha Allah Allah ya datar da mu.